لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون samansu hayaƙi ne da baƙin wuta da zafi a ƙasan su ma hayaƙi ne da baƙin wuta da zafi wannan abin da aka ambata na azaba Allah yana tsoratar da bayansa da shi ya ku bayina ku ji tsoro na ta hanyar kamanta umarni na da nisantar abubuwan da na hana yayin da Allah ya ambaci halin da masu laifi za su shiga sai ya ambaci halin da bayansa na gari za su shiga ya ce